Voice Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau juma'a goma ga watan nuwamba na shekarar 2023 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa ma gidan talabijin na Fox News cewa Isra'ila ba ta da sha'awar mamaye ko mulkar Gaza. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce an samu wasu ci gaba wajen kare falasdina fararen hula amma akwai bukatar a ƙara yin abin da zai rage hasarar rayuka da kuma kai agajin jin a gaza hukumar kula da harkokin yada labarai ta turkiya ta umarci gidan rediyon jamus deutsche da ya samu lasisin yada shirye-shiryensa na yanar gizo na harshen turkanci To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin wani taro a babban birnin tarayyar Najeriya. Rundunar sojan Najeriya da Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana shigar mata cikin aikin tsaro a matakai daban-daban da mahimmanci sosai. Bayan haka za ku ji cewa matsalar safarar bakin haure ta dawo ga dangadan a jamhuriyar Nijar 'yan watanni bayan hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum. Muna kuma tafa da rahoto a kan ƙoƙarin da likitoci a Najeriya ke ci gaba da yi na faɗakar da al'umma game da cutar hawan jini, wadda idan ba a samu cikakkiyar kulawa ba ta kan kai ga rasa rai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka, inda a yau za ku ji cewa shugaba Joe Biden na Amurka ya gargaɗi 'yan majalisar dokokin ƙasar akan haɗarin da ke tattare da hana Ukraine ƙarin tallafi. Muna sannan kuma yanzu dai ga labaran duniya. Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kaya ma gidan talabijin na Fox News a jiya Alhamis cewa Isra'ila ba ta da sha'awar mamaye ko kuma mulkar Gaza. Shugaban na Isra'ila kuma ya ce ba su da sha'awar tsagaita wuta, ya ce tsagaita wuta da Hamas na nufin miƙa wuya kenan. A farkon makon nan ne shugaban na Isra'ila ya ce Isra'ila za ta kula da tsaron Gaza ba tare da bayar da cikakken bayani kan yadda hakan zai kasance ba. A jiya Alhamis Netanyahu ya faɗa ma gidan talabijin na Fox News cewa ya kamata a girke rundunar kwarai ta tsaro a Gaza don daƙile barazanar 'yan bindiga kamar hare-haren Hamas a kan Isra'ila. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce an samu wasu ci gaba wajen kare Falasɗinawa fararen hula, amma akwai buƙatar a ƙara yin abin da zai rage hasarar rayuka da kuma agajin jin a Gaza. mun samu ci gaba amma akwai buƙatar ganin fiye da hakan abin da blinken ya faɗa manema labarai kenan a delhi a ƙarshen gadin kwana tara da ƙasashe takwas wanda ya mayar da hankali sosai akan rikicin gabas ta tsakiya da ke ƙara taɓarɓarewa a jiya alhamis ne isra'ila ta amince da ta rika dakatar da kai farmaki kan mayakan Hamas na wasu a wasu yankuna na arewacin Gaza na tsawon sa'o'i hudu a kowace rana a cewar fadar White House. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta sanar da cewa an kashe wani matukin jirgin ruwa tare da ma'aikatan jirgin guda uku da wani ma'aikacin tashar jirgin ruwa da makami mai linzami samfurin AS-17 Krypton na kasar Rasha a ranar Larabar da ta gabata. makamin ya afka ma wani jirgin ruwan dakon kaya na farar hular libya na farar hular liberia a tashar jirgin ruwa na padania da ke odessa a ukraine a cewar ma'aikatar kula da madafun more rayuwa ta ukraine jirgin yana loda ma'adanin karfe da zai nufi china ne mai kawance da rasha ma'aikatar tsaron burtaniya a cikin rahotonta na yau da kullum kan ukraine ta ce makamin watakila ana amfani da shi ne wajen kai hari ga tashar bayar da bayanai na sojojin ukraine a yankin ma'aikatar ta ce ba tare da tashar bayar da bayanai mai aiki ba akwai yiwuwar cewa makamin da aka harba din ya auna na'urar bayanai ta jirgin farar hula ne. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A yayin wani taro na wani guda a birnin tarayya Abuja, rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa shigar mata cikin gwagwarmayar aikin tsaro a matakai daban-daban zai taimaka wajen ƙarfafa rundunar soja. mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya hajiya amina muhammad wadda ta samu halartar taron ta ce majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da marawa gwamnatin najeriya baya a ta na cike giɓin da ake samu na jinsin mata a aikin soja ga ƙarin bayani daga hassan mai na kaina Mataimakiyar Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya kenan Amina Mohammed ya cewa shigar mata cikin gwagwarmaya a matakai daban-daban zai taimaka musamman wurin karfafa rundunar sojojin najeriya don haka majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da marawa gwamnatin tarayyar najeriya baya a ƙoƙarinta na cike gibin da ake samu na jinsin mata a cikin aikin ɗamara to promote gender mainstreaming in the nation's armed mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniyar ta yaba wa gwamnatin najeriya wurin karfafa mata shiga a dama da su a cikin aiki irin na jami'an tsaro wacce take ganin cewar Najeriya kamar sauran kasashe na fama da dimbin kalubalen tsaro a ciki da wajenta da kuma kan ke kara haddasa matsaloli da ke ta gayyara mata da kananan yara. Sojojin Najeriya a cewar Amina Muhammad na da gagarumin rawar da za su taka wurin rigakafi da ma magance a rikici. taron wanda rundunar tsaron najeriya ta shirya da nufin ganin yadda za a dama da mata dumu-dumu a aikin sojoji wanda babban hafsan hafsoshin tsaron kasar general christopher gwabe musa ya jagoranta general cg musa wanda ke cewar jigon wannan taro mai take gina hanyar shigo da mata cikin shawo kan kalubalen tsaro an yi haka ne da nufin fuskantar hakikanin abin da ke akwai wurin damawa da jinsin da suka fi kowanne yawa a aiki irin na gidan soji general cg musa ya ce an shirya taron ne a tsanake da zumar baiwa rundunar sojojin najeriya sukunin tsarawa da aiwatarwa da kuma sa ido tare da asasi hoɓɓasa a fagen daga da kuma gudanarwa da ka iya karfafa mata gwiwa a irin rawar da matan ke takawa wurin fuskantar kalubalen tsaro mata a najeriya da an bar su a baya musamman 'yan arewacin kasar wurin shiga aiki irin na ɗamara musamman dai saboda dalilai irin na addini da kuma al'ada da haka masu bin diddigin al'amura na ganin cewar dole a yaba wa matan jihar adamawa da a cikinsu aka sami mace ta farko daga arewacin najeriya da ta kai matsayin general a rundunar sojojin ruwan kasar aka kuma samu mace ta farko da ta kure girman mukami a matsayin da ba na hausa ba ne a rundunar sojojin saman najeriya kana a dai matan jihar adamawa yawan ne aka samu mace ta farko da ta kai matsayin mataimakiyar babban sufeta janar na rundunar 'yan sandan kasar wanda hakan wasu ke cewar kalubale ne ga sauran mata a sauran jihohin arewacin najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Hukumar kula da harkokin yada labarai ta turkiya ta umarci gidan rediyon Jamus Deutsche Welle ko DW da ya samu lasisin yada shirye-shiryen yanar gizonsa na harshen Turkanci. Majalisar koli ta gidan rediyo ta talabijin ta RTUK ta yanke wannan hukuncin ne da ƙuri'u mafi rinjaye inda ta ce tilas ne gidan yada labaran na Jamus ya bi ka'idar samun lasisin turkiya da aka aiwatar a shekarar 2019. A baya hukumar ta RTUK ta dakatar da shirye-shiryen da gidan rediyon DW ke yadawa a cikin harsuna 32 a ƙarƙashin shafinsa na dw.com tare da murya Amurka a sashen Turkiyya bisa ƙin samun lasisin da kafafen yada labarai biyu suka yi. Da yammacin jiya Alhamis babban jami'in kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa na Ukraine ya ce adadin motocin dakon kaya da ke kan hanyar zuwa tashar jirgin ruwa na yankin odessa a ƙasar ukraine na ci gaba da karuwa sakamakon nasarar da aka samu a madadin hanyar fitar da kaya ta tekun bahar al-aswad valerie takchu mataimakin daraktan sashen kasuwancin jiragen ƙasa na ukraine ya faɗa a shafin facebook cewa a cikin makon da ya gabata adadin motocin dakon hatsi da ke zuwa tashar jirgin ruwa na odessa ya karu da fiye da kashi 26 daga 5,341 zuwa 4,227 ya ce a kowane rana ana sauke lodin motoci har 970 a tashar jirgin ruwan mako daya kafin haka adadin motocin ya haura da kusan kashi 50 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar watanni uku bayan hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazum da sojoji suka yi, safarar bakin haure da gwamnatin muhammadu isuhu ta yi kokarin magancewa bayan kafa wata doka mai lamba 36 ta dawo ga dangadan inda masu safarar bakin hauren ke gudanar da aikin jigilarsu zuwa kasashen turai wakilin muryar amurka hamid muhammad ya aiko mana da wannan rahoton shekaru takwas bayan kafa dokar hana safarar bakin haure da ke kwarara a Nijar da nufin tsallakawa zuwa nahiyar Turai. A 'yan kwanakin nan matsalar ta dawo gadan-gadan inda a tashoshin mota ake samun karuwar bakin haure daga yammacin Afirka da ke son gwada sa'ar su. 'Yan kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Ivory Coast ne suka fi kwarara a waɗannan tashoshin mota domin zuwa kasashen Turai. Ibrahim Traore wani 'yan kasar Mali ne da ke shirin tafiya zuwa Turai. Ya ce na fito ne daga ƙasa ta Mali ne na zo a nan domin na gwada sa'a ta domin ina sha'awar zuwa kasar Italiya ne domin na yi aiki wanda a can zan dogara da kaina wanda har na tura wa iyayena wani kaso daga cikin arzikin da na samu a can kuma na san akwai kalubale mai yawa da zan fuskanta a bisa hanya amma duk da haka ba zan karaya ba. shi ma harir kamara da ya fito daga kasar gini ya bayyana cewa talauci ne ya sa shi baro kasarsa domin zuwa wata kasar ta turai inda zai samu ingantacciyar rayuwa ya ce ina cikin matsanancin talauci da dole ya sa na baro kasar da nike rayuwa domin na je turai domin aiki yi da zan dogara da kaina amma ni ina son na yi aiki a kasar libya sannan na wuce zuwa wata kasar turawa ana dai ɗaukar kowane mutum guda akan kuɗi jikka 200 ko 250 na sefa daga agris zuwa garin sabaha da ke cikin ƙasar libya yayin da direbobi ke miƙa su a hannu wasu mutanen da za su wuce da su zuwa wata ƙasar turai in ji abdallah ahmed wanda direba ne da ke jigilar bakin haure. don muka ɗauke su daga nan muna kai su libi mu huta barauniya hanya muka je libi muna da mutane muna da mutane a can wanda suke bi ta ruwa muna wucewa da su na turai wagga jigila da muke ta bakin haure shekaru da dama kamar shekara takwas an bari ta amma yanzu an dawo ana yin ta ta barauniya hanya muke bi ake kai su can tsamin dangantaka da ke kara kazanta tsakanin tarayyar turai da sojojin da suka yi juyin mulki a nijar na neman dagul al'amura inda matasan da ke goyon bayan sojoji ke kira ga sabbin mahukuntan Nijar da a soke dokar wacce ta yi wa tattalin arzikin kasar matukar illa. Suleiman Bube mamba a kwamitin da ke goyon bayan sojoji da suka yi juyin mulki a Nijar. Doka da aka shimfiɗa a shekara biyar dokar da ta hana harkan bakin haure. Mun yi la'akari mun gani wannan dokar daman ma doka ce wadda bata cancanci a hauda ta ba. Muke kira ga majalisa mai ceton kasar Nijar da ta soke dokar nan da gaugawa saboda tattalin arzikin ya samu walwala da bunƙasa matasa su rage zaman nan na banza kuma da tare-taren hanyoyi da yake mana yawa saboda rashin aiki a cikin wata sanarwa da hukumar kula da bakin haure ta fitar ta bayyana damuwarta akan yadda ake samun kwararar bakin haure zuwa Nijar inda ya bayyana cewa lamarin na neman su sukulewa sa idan mahukunta Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar a gaida Hamid Mahmud Masana kiwon lafiya a faɗin duniya na ganin cewa yanzu cutar hawan jini ta zama wani babban al'amari da su kansu likitoci ke ƙoƙarin mai da hankali don shawo kanta musamman a ƙasashe masu tasowa da ke da ƙarancin wayar da kai game da cutar wanda rashin samun cikakkiyar kulawa ko bin ƙa'idojin likita kan haifar da wasu matsaloli da dama da ma mutuwar farar ɗaya. Wakiliyan muryar Amurka Hauwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hawan jini na ɗaya daga cikin cututtukan da ke ci gaba da karuwa a tsakanin mutane a Najeriya. Haka kuma cutar na ci gaba da zama kalubale ga ƙwararru a fannin lafiya. Ganin yadda cutar ke haddasa matsaloli da dama a jikin ɗan adam kamar shanyewar wani bangare ko gaba na jiki, ciwon ƙoda, ciwon zuciya da sauransu. Wani bincike da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2019 kimanin mutane miliyan 19.1 da ke tsakanin shekara talatin zuwa da tara ne ke fama da cutar hawan jini a Najeriya. Dr. Sadiq Hussain Aliyu da ke asibitin kwararru na Ibrahim Babangida da ke Mina babban birnin jihar Neja ya yi mana ƙarin bayani game da cutar. Akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin ɗan adam. karfin gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shi ne pressure din to idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum sai a ce ya hau yana da high blood pressure yana da hypertension hypertension ko hawan jini a wurin likitoci ya kasu kashi biyu akwai wanda suke ce ma primary hypertension akwai wanda suke ce ma secondary hypertension shi primary din wannan shine wanda mafi akasari ba a san me ya kawo shi ba so haka yake halitta ne daga maybe yanayin a halittar mutum a ce genetics ko kuma mazaunin shi environment akwai kuma wanda akwai cutar da ke a jiki da ta haifar da shi misali irin su ciwon koda yana haifar da hawan jini sai a ce hawan secondary hypertension ma'ana ga abin da ya haifar da shi can mu baƙaƙen fata an gano cewa mun fi kamuwa da hawan jini kenan maza sun fi mata haka abin so akwai halitta kenan a yanayin kamuwa da hawan jinin Rabiu Sani ya ce a nasa fahimtar damuwa da halin da ake ciki na matsin rayuwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifarwa mutane cutar. Duk lokacin da ya zamto mutum ba shi da nutsuwa ko kwanciyar hankali a al'amarin yau da kullum wannan yana daga cikin abubuwan da suke haifar da shi wanda in ka lissafa mutanen da suke zaune a nahiyar Afirka mafiya yawancin su ba a cikin hayyacin su suke ba mutum ne ya tashi ba shi da abin da zai ci yana da 'ya'ya guda goma yana da mata guda uku waɗannan 'ya'yan sun dogara ne a kansa dole mutum zai samu hawan jini shi kansa bai san yana da wannan hawan jinin ba sai dai yayin da wasu ke ganin cutar a matsayin cutar da ke da barazana ga rayuwar dan adam wani matashi mai suna abba salisu da ya kimanin shekaru goma sha shida yana fama da cutar yayi mana bayanin yadda yake kula da kansa da kuma bin ka'idojin da likitoci suka gindaya masa inda ya ce a yanzu yana gudanar da lamuransa na yau da kullum ba tare da fuskantar wata matsala ba ina kokarin tuntuɓar likitoci gaskiya akai akai ya zamto kamar rotin ɗina dukkanin bayan wata ina zuwa na ga likita suna ɗaura ni akan magunguna yanzu na koyi kai na da dukkan wani abin da zai sa ni damuwa sannan kuma yana kokarin kiyaye dukkanin abubuwan da likita yake shara'anta min musamman kamar batu na cewa a rage amfani da abu mai gishiri sosai da makamantan su irin wannan abubuwan ina kokari saboda na gano cewa ba ni abin da yake da muhimmanci a tattare da ni a rayuwa gwanin ta kamar ta kuma ina yawan motsa jiki duk sanda na ji ni ba daidai ba na ji kawai ko na yi stressin kaina zan yi kokari zan je a duba min wani lokacin ma zan duba da kaina tunda yau da gobe ni kaina na koyi yadda ake dubawa sannan kuma ina karanta ababe da dama da za su taimaka wajen na kara sani da fahimtar ita kanta wannan cuta da kuma hanyoyin da zan bi domin yi wa kaina da kaina rigakafi na kuma kula da kaina A da dai an fi samun cutar hawan jini a waɗanda suka manyanta ko kuma tsofi, amma yanzu cutar ta zama ruwan dare babu babba ba yaro. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. gwamnatin shugaba biden ta yi gargaɗi ga majalisar dokokin amurka kan barazanar da ke tattare da rashin amincewa da bukatar da ya mika ta neman karin tallafin dala biliyan 61.4 ga ukraine yana mai cewa hakan zai iya sa shugaba vladimir putin ya yi galaba a kan kasar ta ukraine cikin mako guda idan har majalisar bata gaggauta amincewa da bukatar da ya mika ta neman tallafi ga ukraine din ba. yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan na mahmud lalo madalla to tallafin da amurka ke baiwa ukraine don yakar mamayar da rasha ta yi mata na karewa yayin da lokaci ke neman ya kurewa 'yan majalisar dokokin kasar wajen cimma matsaya dangane da bukatar gaggawa ta neman karin tallafin dala biliyan 106 da shugaba biden ya mika wa majalisar don tinkarar al'amuran da suka shafi tsaron kasa ben cardin shine shugaban kwamitin kula da hulɗa da kasashen waje a majalisar dattawan amurka By degrading Russia's military capabilities, we are also degrading the capabilities of those who Russia works with. Ya ce wannan kudade da za a zuba dan Ukraine za su yi tasirin da zai wuce iyakokin kasar saboda idan muka kasara karfin dakarun rasha tamkar mun kassara dukkan waɗanda rasha take aiki tare da su ne kamar iran hamas da hezbollah domin muna kallon su ne a matsayin masu ruwa da tsaki a wannan harka ba wai a keɓance suke ayyukansu ba yan majalisar dai na ta faɗi tashin ganin sun cimma matsaya kan tallafin da za a ba ukraine da isra'ila da kuma batun kare kan iyakar amurka kafin wa'adin ranar 17 ga watan nuwamba da kasafin kuɗin da aka ware na wucin gadi zai kare 'Yan Democrats da wasu 'yan Republican na ganin kamata ya yi majalisar ta amince da waɗannan kuɗaɗe baki ɗaya. Mitch McConnell shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa. We should continue to invest in expanding America's industrial Ya ce ya kamata mu ci gaba da saka hannun jari wajen ganin mun ƙara ƙarfafa tsaron Amurka don mu sabunta makaman da Ukraine ke amfani da su ko don amfaninmu. mu kuma hanzarta samar da waɗanda isra'ila da taiwan da sauran ƙawayenmu na yankin indo-pacific suke bukata to sai dai wasu 'yan majalisar a bangaren 'yan republican na nuna damuwar amurka na zuba kudadenta a yakin ukraine da ake kare jini buri jini sanata rand paul dan majalisar dattawa ne a bangaren 'yan republican but we're <laughs> borrowing the money. It doesn't make any sense. It's coming from somewhere where it would be in a productive use. Ya ce waɗannan kuɗaɗe fa bashi muke karɓowa, hakan ba shi da ma'ana. Kuɗaɗen na zuwa ne daga wani wuri da ya kamata a ce ana cin gajiyar su. a maimakon hakan sai ana amfani da su wajen ci gaba da yaƙi. Uh, Gwamnatin Biden dai ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin a ranar Laraba cewa kin samar da kudaden a yakin da Ukraine ke yi da mamayar Rasha zai iya haifar da wani mummunan sakamako da za a iya gani nan ba da jimawa ba james o'brien shine mataimakin sakataren harkokin wajen amurka President Putin says if we walk away, Ukraine falls in a week. Yace shugaba Putin ya ce muddin idan muka janye, Rasha za ta iya yin galaba a kan Ukraine cikin mako guda. Yayin da ake tunkarar lokacin hunturu a Ukraine. Jami'an ba da tallafi na Amurka sun yi gargaɗin cewa babu sauran kuɗaɗe da suka rage da za a iya biya wa Ukraine bukatunta na yaƙi. erin mckee jami'a ce a hukumar amurka ta raya kasashe ta usaid If Congress does not approve supplemental funding, our partner organizations in Ukraine would have to either reduce the number of people. Ta idan har majalisar dokokin Amurka bata amince da wannan karin tallafi ba, dole sai kungiyoyin da muke hulɗa da su a Ukraine sun rage mutanen da suke cin moriyar wannan tallafi da kashi saba'in da biyar cikin ɗari ko kuma ma a dakatar da dukkan ayyukan agaji da ake yi. or suspend our humanitarian programs entirely. Sanatoci 'yan Democrat da wasu 'yan Republican sun nuna damuwa kan yadda kasashen yankin nahiyar Turai suke gujewa ɗawainiyar ɗaukan nauyin bada tallafi ga Ukraine. Sanata Chris Coons ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar ta dattawa. There is a global coalition of 50 countries providing more than $90 billion in direct support. Ya ce akwai gamayyar kasashe hamsin da ke samar da sama da dala biliyan casa'in kai tsaye ta fannin gudanar da ayyukan jin kai da tallafawa dakarun Ukraine. Ko da yake mu ne wato Amurka muka fi bada kaso mafi tsoka saboda haka kamata ya yi karo-karon da ake yi don tabbatar da 'yanci a bagen yaƙi ya zama ɗawainiya ce ta ɗaukacin duniya. Jami'an gwamnatin Biden dai sun faɗa wa 'yan majalisar dokokin cewa ƙasashen nahiyar Turai sun zira ido ne su ga ko Amurka za ta ba da ƙarin tallafin. Jami'an sun kuma ce mai yawa wasu ƙasashe su janye tallafin su ga Ukraine idan har bukatar neman karin tallafin da fadar white house ta mika bata samu karbuwa a majalisar dokokin ba masu sauraro da haka mu kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan makon yanzu a madadin catherine gibson da ta hada asalin rahoton sai fiona nan dudu da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani makon idan allah ya kai mu. madalla a gaida Mahmud Lalo, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. bari mu faro da wannan sakon haɗin gwiwa daga ado salati goma ga annabi rijau da usaini dangote karasuwa da baba gana alhaji nuciya wa cakal tare da jamila da fati mata ado salati goma ga annabi suka ce nasa muhammadu abba isa a matsayin babban mai taimaka ma shugaba tinubu kan lamura masu bukata ta musamman da shugaba tinubu ya yi abin murna da farin ciki ne ga mai nazari domin idan mun san abin da ya faru da mu jiya da abin da ya faru da mu yau to ba mu san abin da zai faru da mu an jima ba balle gobe don haka muna addu'ar Allah ya ba Muhammad Abba Isa iko yin adalci a cikin aikinsa ba tare da nuna bambancin yare da addini ba sai kuma wannan sakon da ke cewa ina kira ga kasashen duniya ya kamata ku sasanta falasɗinawa da isra'ila don su zauna lafiya da junansu allah ya kawo sauki sako daga ali rafkana gashuwa Wannan saƙon na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa fata alheri ga dukkanin ma'aikatan ku to muna fatan gwamnatin kasarmu najeriya za ta yi duk abin da ya dace wajen kaucewa kara farashin wutar lantarki ga al'ummar kasa domin yanzu ma al'ummar kasa na fama da matsalar hauhawar farashin kayayyakin masarufi daga ƙarshe muke addu'ar allah ya zaunar da mu lafiya sako daga aminu adamu malam maduri da comrade hassan hamza sule karkar da comrade umar baban yi sabon gida a jihar jigawa mu na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne daga sanusi madatai da magaram da isu makeri madatai da iliyasu yakubu digawa da kuma yakubu mai aski badaraka da haddabi mai kwamfuta mai yama suka ce salam boa hausa muna kira ga al'ummomin jihohin imo da bayelsa da kuma kogi da ke najeriya waɗanda ke can suna shirin ziyartar rumfunan zaɓe gobe asabar don zaɓar sabbin gwamnoni da cewa su zama masu ba da haɗin kai ne a samu zaman lafiya a gabani da lokaci da ma bayan zaben don samun tsaftataccen zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana da fatan allah kiyashe su da yin zaben tumun dare daga ƙarshe muna addu'ar allah ya azurta kasashenmu na afirka da jajirtattun jagorori na gari masu kamanta gaskiya da adalci mu na karshe ya fito daga sumaila agnes malam fatoni mazaunin difa a jamhuriyar niger ya ce salam voa hausa taɓarɓarewar al'amura gabanin zaɓukan jihohin imo bayelsa da kogi kaɗan daga ciki su ne rashin samun fahimtar juna a tsakanin gwamnatin jihar imo da ƙungiyar kwadago ta nlc uwa uba ga fargabar rashin tsaro a wannan jihohin uku fata dai shine allah ya sa a samu gudanar da zaɓuka lamin lafiya gobe asabar to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gaya ma gidan talabijin na Fox News a jiya Alhamis cewa Isra'ila ba ta da sha'awar mamaye ko mulkar Gaza. Shugaban na Isra'ila kuma ya ce ba su da sha'awar tsagaita wuta ya ce tsagaita wuta da Hamas na nufin miƙa wuya kenan. A farkon makon nan ne shugaban na Isra'ila ya ce Isra'ila za ta kula da tsaron Gaza ba tare da bayar da cikakken bayani kan yadda hakan zai kasance ba. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce an samu wasu ci gaba wajen kare Falasɗina fararen hula, amma akwai buƙatar a ƙara yin abin da zai rage hasarar rayuka da kuma kai agajin jinƙai a Gaza. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta sanar da cewa an kashe wani matukin jirgin ruwa tare da ma'aikatan jirgin guda uku da wani ma'aikacin tashar jirgin ruwa da makami mai linzami samfurin AS-17 Krypton na Rasha. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu wadda ta hada shirin da kuma ba da umarni da ma injiniya mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.